ya zama da ita haka nan sannan ya shiga ga bayanin hukuncin wadda ke haramta mutum ya aure ta daga cikin mata wa man la da wanda yake bai haramta to waɗanda an ka haramta su aka kaɗan saboda ka su za a ce ma ban da wannan saura kenan ka ɗauka ga sunan wala ta kifu na kawo ba'un kada ku aure abin da ubanninku sun sun ka aura wato ya ce na kaha aba kuma abin da uwayen ubanninku sun ka aura nakaha yana da ma'ana biyu yana yiwa ya ɗaura aure ko kuma ya yi taki duk wanda abin nan ya ya aure mace ko ɗaura aure ɗaya yi to ta haramta ga ɗansa ya aure ta kun fahimta ko haka nan in ya take ta da bauta amma don taki da zina wannan bai hana ɗashi aura kun gane ko domin haram bai hana halal wala kuma ma naka ba kada ku aure abin da ubannin ku sun ka aura minan nisa'i da mata illa ma qasala sai abin da ya shude min fi ilikum zalika fa innahu mahfuun an abin da ya riga ya wuce Allah ya gafarta shi ba a hukunci a kansa laifin da mutum ya yi kami ya shiga musulunci ba a kula da shi Allah ya gafarta ko uwa shi ya aura ya haihu da ita sannan ya musulunta dan nan nashi ne yana gado kamar sauran yaya أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم الذين من أفضلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to mun fara da cewa la tanku amana ka aba ukum minan sa illa ma kasa sai abin da ya gabata wannan Allah ya gafarta shi eh shine muna ciki kenan fa innahu ma'fuun anhu wato abin da an kai na jahiliya ba damuwa da shi fa innahu ma'fuun anhu قال ابن العباس وات ابن عباس يتي رضي الله عنهما وجمهور المفسرين ده مهي يوم ما سو فسر كان على الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم wato mutanen jahiliya in mutum ya mutu sai ya'ya ne su gadi matan shi su aure su Ban ku an zalika kane su daga wannan innahu wato auren uba matar uba kana fahishatan ya zan abu mai muni wa makatan kuma kin Allah abin ki sababan lil makati min Allah wato sababi ga kin Allah wa huwa ashaddul bugul wato ki makat ya bugul tsanani wa sa sabila kuma ya munana zan hanya ga mutane kuma ba su ɗayan ka hana muku ba ma matar uba ɗaya ba hurrima alaikum ummahatukum wato kamar yadda yayi magana matar uba banda matar baffa wato abin nan wan uba ko kanin uba in sun saki kana iya aure sai dai uban ko kaka to alaikun alaikum ummahatukum an haramta muku um, um, um, uwayenku mata an tanki hunna ku amre su wa shamilatul jaddat kuma ya hada kakannin mutum min qibalil abi wal ummi na wajen uwa da wajen uba wal ummi wal ummi akwai alif wato kakannin mutum na wajen uwa ko kakannin mutum na wajen uba duka ya haramta ya aure su wa banatukum kuma an hana muku ƴaƴanku da kun haifa wa shamilal banatul ibni abadatul auladi wa yansafullah nan wajen haramci da ƴaƴan ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata duk sun haramta kun gane ko matuƙar da in an joza a ce kai ka haihi ubanta ko ka haihi uwarta ko kakarta wato abin aure ya haramta wa akhawatukum wato haka nan yan ku min jihatil abi a al ummi ko kuma gaba ɗaya wato wanda yake yan uwar mutum shaqiqi ya koli abi ya koli li ummiya wato an haramta mutum ya aure wa ammatukum haka nan kuma an hana muku abin nan gwaggwanninku yan uwan uba mata akhawatu abaikum wa ajdadikum kun fahimta ko to wa khalatukum haka nan kuma abin yan uwan uwa mata wato innoni ai akhawatu ummahatikum yan uwan uwoyinku wajaddatikum da kakannin su na wajen na wajenta wa banatul akh haka nan ƴaƴan dan uwa kana da dan uwa ya haifi ƴaƴa mata baka iya auren su wa banatul ukhti haka nan ƴaƴan ƴar uwa kana da ƴar uwa mace ta haifi ƴaƴa baka iya auren su wai da kullu fihinna afdal nan duk ƴaƴan da sun ka haifa kai ba kai auren su amma ka suna iya auren ƴaƴan su wa ummahatukum allati anakum da uwayanku waɗanda sun ka shayar da ku mama ba ita ta haifi mutum ba amma ta iske shi na jariri ta bashi maman ta ya tsotsa to ta haramta gare shi ta zan uwar shi eh, qabla sikimal hawlain ta shayar gabanin cika shekara biyu walau walau bi masatin wahida ko da tsotso guda ne inda Malik wa Abi Hanifa wato Malik da Abu Hanifa yana cewa in dai ka sha nonon mace kana jariri baka cika shekara biyu ba to ta haramta ta zan uwa gare ga mutum wala budda an yakuna khamsa rada'ati inda Shafi amma Shafi yana cewa sai ya zan kurko abin nan biyar kama bayyana fil hadisi, kama yadda hadisi ya bayyana wa akhawatukum min rada'ati kuma an haramta muku ku auri 'yan uwanku na wajen shan mama wato mutum ne an ka haɗa shi da wata yarinya an ka shayar da su ga uwarsa ko ga uwarta to ta zan yar uwar shi bai halatta ya aure ta wajul haqu bi zalika eh, bi sunnati bana al banatu minha wato yar uwar da ka sha nono tare da ita ƴaƴanta ma baka iya auren su kun gane ko wa wa hunna man arda'at hunna mawdu'atu eh, mawdu'atu haka nan kuma ƴaƴan mutum kana da mata tana da tana da nononka ta shayar da wasu jarirai to jariran nan in sun girma sun zan ƴaƴanka ba ka auren su ba ka auren ƴaƴansu eh, kun san nono daga namiji yake ba daga mace ba hmm. wadda ba ta kawo ba ta yin nono eh, wal amma ta haka na ammomin wadda ka taka ko ko ko wadda ka ta sha da abin an ka sha nonon ta ko kun sha tare to da ita da ƴan uwanta da ammominta duk ba ka yi auren su wal khala ta haka na khalolinta wa banatul akhi haka nan ƴaƴan dan uwanta wa banatul ukhti minha li hadith wato hadisi ga da hadisi yace ya harumu min ar-rada'i ma ya harumu min an-nasab duk abin da ke haramta na zumunta ya haramta wajen shan mama wato da ka sha nono da mace ko ko dangare gareta to ka zan ɗanta ko ka zan dan uwanta kamar na dangantaka kun gane ko amma yana yi wa ka sha nono da da mace kai ka zan dan uwanta amma dan uwanka wanda bai sha nono da ita bai to ya aureta. kun fahimta ko saurara jama'a wato da da wa ummahatu nisa'ikum an hana ku aure uwayen matan in an ɗaura ma mace aure da mutum to wannan mutum ya haramta ya aure uwarta ko ɗaurin aure kawai an kai wara ba ibukun haka nan kuma kada ku aure a ku. jam'u rabibatin bintu zawjati yan mata min gairihi daga waninsa ti fi hujurikum kuma a cikin dakunan kutar buhuna kuna renan su sifatu muwafiqatin lil galibi wannan sifa ce wanda yake ba tilas sai haka ba wala mafhumu da hawa wato agodan ka ba ka iya aurenta min kuma lati da kaltu bin daga matan ku wadanda kun kai dukuli da su wato matuka kai dukuli da uwa to diyarta ta haramta fa in lam takunu da khamsin amma in ba ku zan kun yi dukuli da su ba fala junaha alaikum ba laifi gare ku fi nikahi banatin daga auren ƴaƴansu idan farakatu hunnan kun karbu da su wato idan mutum ya daura ma mace aure tun bata bai sadu da ita ba sai ya ga diyarsa ya ga ya san diyar sai ya walwale auren uwa ya daura ma diya amma in an daura ma diya to wadan ya haramta a aure uwa kun gane ko to wahala ilu abna'ikum kuma an haramta muku ku auri matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum na tsatsonku ah, bi khilafi man man tabannaytumuhum banda waɗanda yake kun dauke su ƴaƴa falakum nikahu halailin kuna iya abin auren ƴaƴansu kum ne eh, nikahu halailihim wa amma halailu abna'ir rada'i fa ulima tahrimuhunna bis sunnah wato idan mutum wani yaro ya sha nonon matarsa to in ya yi aure ba ka yi auren matarsa kun fahimta ko amma nonon yar ƙanin matar